أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا ko kuma ruwanta ya nisa cikin ƙasa ta yadda ba za ka samu wata hanyar samo shi ba, kuma idan ruwanta ya kafe, kaga ba za ta wanzu ba.